Yau dandalin namu bakoncin waye samu. To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Maryam Ado na jami'a ce daga cibiyar fasaha sadarwa da bunƙasa gaban al'umma wato Center for Information Technology and Development CITED. Shin waɗannan kafofin sadarwar ya mata masu sana'a za su yi amfani da shi wajen inganta sana'o'insu? To dai da farko na magana ita intanet kamar kin ga duniya ce a tafin hannun mutum ba kamar yanzu misali ina so in faɗi wani sako na kai tsaye sai na tashi na je guri kaza na nuna in wani abu nake son nunawa amma ita intanet ina daga zaune ina daga cikin ɗaki kamar misali gashi nan a bayyane yake ina zan iya tura sako daga nan ya je Saudi Arabia ko ya tafi London ko ya tafi duk wata eh, wani sashi a duniya nan da nake so ya je to tabbas mata masu eh, yin ƙananan sana'o'i za su yi amfani da ita intanet ɗin su bunƙasa sana'o'insu misali in takalmi kike yi ko kuma kunshi ma kike yi ko kuma saƙa kike yi ko kuma eh, ko dai wani abu makamancin haka za ki iya ɗaukan shi ki ɗauke shi a hoto ya yi kyau ki sa akwai groups a whatsapp akwai groups a facebook akwai groups a dai duk wani abubuwa da muka sani manhajojin nan ko a instagram inda ake saka hotunan nan za ki iya sawa za ki iya sa adireshin ki da ko kuma yadda za a same ki da number ki ta waya da za ki iya amfani da ita a same ki ta mostly dai in za ki amfani da sai ki samu number kwaya ɗaya ko ko kuma wani adireshin shagon ki wanda anan za a same ki domin wannan sana'ar ba wai dan a same ki kai tsaye ba mm. to za ki yi amfani da wannan ki rubuta akai akwai applications online da yawa ko kuma kwanan nan ma kin ga can cibiyar tamu akwai uh, wani training da muka yi wa mata mun gayyato mata yan kasa da shekara talatin mun koya musu sana'o'i da za su iya yi da internet din daban-daban kama daga wanda suke yi hakan nan offline kamar yadda na kwatanta miki kamar sana'o'i ko kun koya musu yadda za su yi amfani mun koya sana'o'in da za su iya yi a internet din mun mm. koya musu akwai apps kin yanzu misali ni din nan zan iya zana in invitation card ne in uh, compliment card ne haka na gurin aiki zan iya yi da application na gashi nan in flyers ne zan iya yi mm. ba sai na je na sa wani yan ba kuma idan biya ba shi da wahala application ne kawai gashi nan online in uh, har in ranan na je na fara ciniki da wani daga koyan na je na fara ciniki da wani nake ce mishi um, wannan na sai abu a gurin shi sai na ga ya bani compliment card din shi nake cewa na iya wannan abin yake cewa in yi musu in yi mishi kuma tunda abin mai sauki ne zan yi a farashi mai sauki in IV CV ne mm. wato invitation card katin dauran aure haka nan ko na biki duk za a iya yi da wannan application din sannan za ka iya designing app wa mutum akwai colleague dina yanzu ya zana wa daily nigerian application hmm. wanda kawai duk labaran da suka saka zai ke tafiya nan kin ga kuɗi ne mai wa in biyan mata za a yi hmm. kin gane so mun koya musu sana'o'in da za su yi da ita internet din hmm. sannan kuma mun koya musu dabarun da za su yi amfani da shi idan suna yin offline sana'a misali yawa mm. waɗanda suke sana'o'in nan kuma da ba su waye da kafofin sadarwa ba ta yaya za a wayar musu da kai har su zo su amfana abu ne mai sauki misali yadda dai kike ki dauki hoto ki saka ah, facebook ko whatsapp ki nuna wa duniya mm. shi ma kusan makamacin haka akwai groups da mm. idan kana sana'a zaka wawwatsa su mm. to waɗanda ba su taba yi ba kawai yanzu suka fara shiga ta yaya za a yi san waɗannan groups din to kamar kin ga facebook kawai zaki dan tafa suna ne misali zaki ga ki sa matan arewa ko ki saka wani dai suna wani irin ya danganta da irin group din da kike son ki shiga za su lissafo miki ga sunan barkatai in a instagram ne haka da kin dan tafa wani suna ko matan arewa ko girke girke ko wani abu dai makamancin haka zai lissafo miki su da yawa mm. sai ki zaɓi wanda kike so zaki adin zaki kokarin ki joining wannan eh, mai group din ita admin din zata duba eh, request dinki in ta ga kin cancanta zata accepting ɗinki sai ki shiga wannan group din mm. so kin ga kuma kamar yadda na faɗa application din nan in kika iya designing application zaki iya yin ɗaukar hotunan takalman da kika hada ko kuma a'a eh, kitso ne da kike yi wa mata in salon gare ki mm. zaki ɗauki hotuna kala-kala sai ki zana application yanzu ana mm. yayin da wasu duniya suke zancen kutse a wannan kafofin sadarwar ta yawa mata ba za su tsorata da hakan ba eh yana da matukar muhimmanci kafin ki fara social media din ba ma mata masana'a ba mata in general gaba daya ko kuma in ci duk mutane in general ko zaki fara facebook yau zaki soke facebook a wayanki zai baki policy eh, settings hmm. zai baki terms and conditions ya kamata ki tsaya ki karanta ki bibiya ki ji me aka ce kafin ki accepting sannan in kin shiga facebook akwai tsari tsare-tsare inda zaki je ki settings ki kamar tunda sana'a kike za ki bar phone number a gurin da adireshin inda za a same ki amma akwai information din da bai kamata a ce akwai information da bai kamata a ce kina bayarwa ba saboda tsaron mutuncin ki ko kuma tsaron ki dai na gabaki daya su akwai eh, issues daban-daban akwai eh, eh, browser misali mm. bai kamata kowane abu kika samu ko kuma kowane link kika gani kike bi ba idan an turo miki friend request ko kuma mutum yana so zai sai abinki ki tsaya ki bibiya akwai yan damfara matuka a cikin internet internet tana da muhimmanci tool ce mata suna mutane za su yi amfani da shi ta hanyar da ta dace sannan mutane za su iya amfani da shi su cutar da mutane za ki iya gaya mana kaɗan daga cikin alfanun da mata masu sana'a suka amfana to kin ga yanzu misali ina sai da ah, maybe ina yin saka ban da kuɗin da zan je tunda ma kila a gida nake ban da kuɗin da zan je gidan rediyo in tallata in ce gashi nan ina sai da abu kaza ban da kuɗin da zan je gidan TV ko jarida in buga a jarida amma da internet din nan zan iya buga mutane ya rici mutum in a London ya gani yake so akwai hanyar da zaki biki tura mishi kin gani ba sai kin je kin bi kin ce kin ɗauka kin je kin kai ko a cikin garin Kano ne mutum zaki ta gani ba sai kin dinga bi layi layi kina tallaba mutane kawai suna gani za su a ina so kuma ki aika musu ko kuma su zo su karba baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya